The World Health Organization estimates that 10% of the population of Ghana, 3.1 million with mental disorders. Tsokacin ministan kiwon lafiya ta kasar Ghana Dr. Ajman Ajimamenu kenan yayin da ya gurfana a majalisar dattawan kasar a inda ya jaddada rahoton da hukumar lafiya ta duniya hu a takaice ta fitar tare da cewa dubu goma sha shida cikin masu laluran tabin hankali a kasar sun bazu a sassan faɗin kasar wasu na kauyuka wasu ma birane. 16,000 people in the streets of our cities. matsalan tabin hankali suna nan gida hudu ne a Ghana akwai waɗanda suke asibiti akwai waɗanda an ka idar da su majinyatan gargajiya kazalika akwai waɗanda suke gida ba tare da sanin ma suna da wata matsala ba sai dai kuma waɗanda suka bazu a tituna ji shi wani bincike kuma ya nuna cewa wasu daga cikin masu fama da tabin hankali a kasar Ghana ana cin zarafin su kamar yi musu fyaɗe ko kashe su domin amfani da sassan jikin su. kazalika wasu kuma ana yi musu dukan tsiya ne yayin musu jinya a baya bayan nan sai da wani saurayi mai sana'an gasa biredi ya kazartar da wata yarinya ma bi na min shekara goma sha shida da haihuwa a duniya mai fama da matsalar tabin hankali a cikin banɗaki na yin wanka kamar yadda shaidan gani da ido ta yi mini bayani. Na yi sallama sai na ji shiru to sai na ƙarasa sabida na daɗe ina jira na shiga cikin banɗakin bayan saurayin ya fito sai na tarar da mabina mai tabin hankali tsilara ba ta magana na tambayi saurayin a inda ya tabbatar mini da cewa ya sadu da ita mabinan amma yana roƙana da na rufa masa asiri. Malam Abdul Nasir by chance mai babatukan kare hakkokin bil'adama musamman waɗanda ake tuhuma da maita tare da masu tabin hankali a ƙasar Ghana. Kana wakilin ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta Ghana Take Friendship ya kira da gwamnati da ta yi ƙoƙarin samar da asibitin a sassan faɗin ƙasar sabida ana musguna wa masu tabin hankali a ƙasar. Normally in aka kama su irin dukan da ake musu nan sheka ga mai shi ya ce so irin waɗannan mutanen nan da ina kai ma gwamnatin kara ya yi kokari kamar irin wani abu haka ya faru ya bar hukuma ta yi aiki kiwon lafiyar mutane so shi so shi abin da mu ce ma gwamnati ne ya kokari ya samu train people ko irin abu haka ya faru malam hamza kaka manta kamar wani lokaci ma sai da muka je muka dauki wani wurin da aka yi mayi da muka zo aka je da shi hospital sai aka ce no ina da mental problem aka bashi maganin nan zuwa wata uku ya samu lafiya shi kuwa malam Muhammad Bashir da ɗansa ke fama da matsalan tabin hankali ya nuna irin wahala da suke sha tukuna su kai asibiti na marasa lafiya ina da ɗa mai suna Ibrahim da Allah ya jarabce shi da rashin lafiya na tabin hankali wurin da ake ce ma an kafo wanda aka sani normal psychiatric hospital na na government na facility ma wurin bai da kyau amma kan mu bar nan ma kuma shi mu je wurin gaskiya Allah kaɗai ya san irin faman da mun ka sha wallahi sun matallahi ba sauki ba ne. Ko akwai mataki kwarai kuwa in ji ministan lafiya ta kasar a inda yake cewa gwamnati za ta gina asibitoci na kula da masu fama da tabin hankali guda biyu tare da horas da likitoci da za su ringa kula da masu fama da wannan matsala a sassan faɗin kasar ya kasance duk wani asibitin da za a isa akwai likita da zai ringa kulawa da masu fama da tabin hankali. What we are doing now is to spread mental health service nationwide, integrate into the general health care. Gwamnatin Ghana na hatsarin kashe bakwai bakwai bisa ɗarin ɗaukacin kuɗaɗen da take samarwa a gidauniyar ƙasar ta shekara-shekara wato GDP sakamakon wannan matsala. Hamza Adam muryar Amurka kuma si Ghana.